أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوكب فصل لربك وانهر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 yan uwa iyayen maza da maka a wannan farfajiyar masallaci masallacin juma'a na sarkin kabi alhaji sama'ila muhammadu naira da ke nan wannan unguwa ta wato sabon garin bariki domin gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka saba gabatarwa a kowane yammaci na wannan wata da albarka don ma'amun saba yau muna sha bakwai ga watan ramadana shekara ta alif dubu daya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da nawa ashirin da tara ko ashirin da tara ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da daya muna yi Allah subhanahu wa ta'ala godiya cikin yardarsa da amincewarsa da ya ba mu wannan damar domin ci gaba da wannan aiki wanda Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana ya ba mu dama domin ci gaba da shi, a jiya idan ba a manta ba muna cikin kisar annabi musa alaihi salatu wassalam da kuma wato yaransa yusuf bin nun wanda allah hana wa ta'ala yau mace annabi musa alaihi salatu wa salam cewa ya shirya kayan shi ya nashi, ya tafi ya yi karatu domin har yanzu akwai karatun da ya kamata a ce yayi je inda wani bawan allah daga cikin bayan allah wanda yana can wani wuri da ake kira majmu'ul baharai ne je wannan wurin domin ya yi karatu shi ne ya kama hanya domin shirin yin wannan karatu, kuma akwai yaron wanda suke tare shi ne yushe obin nun wanda ya raka shi a cikin wannan tafiya din yana jin da duk wanda an an inda muka tsaya mun tsaya cikin tafiyar su sun yadda zango wani wuri inda daman akwai guzuri da aka ce na kifi wanda ke cikin wani kwando da suka rika suna zuwa wani wuri sai Allah ya kaddaci ina inda suka yadda zango domin su huta to a wannan wurin wannan kifin ya sulale ya tafiya ba tare da annabi musa alaihi salatu wassalam ya san tafiye shi ba shi ma almajirinsa yusha bin nun bai an sai daga baya bayan sun bar wannan guri sun yi tafiya mai tsawo sun ci ni suna tafiya sun kwana sun yi ni can wuraren azahar ya ce ma yaronsa ya kawo masa abinci domin kan haɗu da wahala shi ne ya ce masa ai daidai lokacin da suka tsaya wannan wurin suka yi da zango to gaskiya wannan shi ne na yin sula don haka annabi musa alaihi salatu wa ya ce masa to ai zalika makon na nan wannan ne wurin da muke nema ai an yi sakaci nan ne inda muka shi da suka sake dawowa baya suna bibiyar saransu domin su ga wannan wuri to ga nan sun dawo kuma allah ya kadarci suna zuwa daidai wurin sun gane wurin allah ya ce fawajar da abdan min ibadin بسم الله الرحمن الرحيم فوجد عبدا من عبادنا Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa da abdan min ibadina Allah ya ce suka sami wani bawa da cikin bayan shine ma da yake ruwan hidir ne annabin Allah annabin hidir Allah ya ce afina wa rahmatan min indina mun ba shi wata rama daga wurin shi ne malami suka ce wannan lamar ita ce nubuwa wato an ba shi annabta fi ƙaunin a wani zance kenan akwai malaman da ke musu cewa ba annabi ba ne amma dai mana ya ce da allah ya ce na wa mata min indina dalili ne daga cikin da dalilin suke nuna annabin allah wannan yana daga cikin dalili babban malami al'imam ibn kasirin ya yi bayani a cikin littafinsa albidaya wato inda ya fitar da bayanai masu yawa a cikin littafinsa albidaya wa nihaya ya kawo dalilai da hujjoji da suka nuna cewa hijir annabin allah duk da wasu na ganin a'a ba annabi ba shi ne malaki atina rahmatan min indina ay nubuwatan fi qawli shine annabta a wani zance malaki wasu sahahu jama'atun wa huwa al-aqwa wannan magana cewa annabi Musa alaihi salatu wa salam annabin Allah ne ita ce maganar da jama'a suka inganta wa ruwa akawa kuma dalilin ta ya fi ƙarfi an gane wa wulayatar fi aka a maganar wasu malamai suka ce a'a shi annabi hidir waliyan allah kuma wa alaihi aksarul ulama akan wannan da yawa daga cikin malamai masu yawa sun kasance wanda ke ganin cewa ai hijir ba annabin Allah ba ne an gane ku e suna kallon cewa ba annabi ba ne daga cikinsu akwai ibn mubarak akwai ibn al-jur duka ah, suna ganin cewa wato a to waɗannan dai shi dai ne fahimta wasu daga cikin malamai wanda ke ganin cewa dai waliyi ne ba annabi ba ne kuma malamai da yawa daga cikin malamai sun ce a karatu ƙara shehun islam shehun islam ibn hajar al-asqalani allah shi masa rahama ya ambata a cikin sharhin da ya yi a kan sahihul buhari a cikin kitabul ilmi ya yi magana cikin fasahar bari da yake wanda tarihin da shehu malam ibn bab ya yi ya yi maganganu masu yawa game da wannan matsala shi ya kama da yake wasu lifa fi hadiri malamai sun sabani game da hadiri أهو نبي أو رسول أو ملك أو ولي shi hidir annabin Allah ne ko ko dai manzo ne na Allah ko ko mala'ika ne ko ko waliyi ne malaki amma wa sahihu annabu da biyu zance mai inganci annabin Allah dalilai da yawa sun tabbatar da annabin Allah daga cikin dalilan da ibn kasiri ya kawo cikin albidaya wa nihaya ya ce akwai maganar Allah da ya ce fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma yace wal azharu anna hadhihi ar-rahma wato zance mani bayyana ita wannan rahama din ya rahamatul wato nubuwa ita ce rahama ta annabta wa hadha ilm kuma wannan ilmi da Allah ya ce wato atayna rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma yace wa huwa ilmun ma yuha ilayhi min qibalillah shine ilimin da aka yi masa wahayi daga wajen Allah waɗannan hujjoji guda biyu suna daga cikin dalilan da malamai suka hujja suka ce annabin Allah daga cikin dalilan sun ambaci cewa can cikin kissar za a kawo inda shi annabin nigar zai kashe wani to ai inda ba annabin Allah ba ne ba zai iya kashe wani ba ba tare da ba shi umarni ba to wahayi aka yi wannan ma sun lisuwa shi a cikin dalilai na cewa annabin Allah don a gaskiyar magana a da yawa daga cikin malamai sun fiye a kan cewa annabin Allah amma wayansu daga cikin malaman sufaye da kuma da yawa daga cikin mutanen kirki sun yi musu game da wannan kuma an tattauna magana yana da rai ko bai da rai yanzu magana gada aka yana da rai ko bai da rai ita ma wannan matsalar wasu da dama sun ce aka cewa yana nan da rai wasu kuma sun ce a abai da rai daga cewar da suke ganin yana da rai kamar ta muku akwai ittifakin da sufaye suka yi da kuma da yawa daga cikin malamai mutanen kirki amma an samu sun yi mutu game da cewa bai dare shi da ɗabi karanta irin ibn mubarak irin ibn jauzi sun ce kan cewa ah, a bai dare su kuma ne hujjar su da suka kawo hujja cewa wato bai dare ɗin sun kawo hujja da cewa a Allah ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablika al Allah ya ce ba mu sanya dawama ba ga wani mutum guda gabanin kai suka ce to wannan ita ce hujjar to a takaice dai wannan maganganun malamai ne amma malamai sun rinja da cewa bai da rai ya riga shi ma ya mutu kamar da sauran annabawa da yawa sun mutu Allah ya ce wa Allah na hunin ladunna ilma kuma mun sanar da shi ilimi daga gurinmu wato ma'alumatun min al mun sanar da shi ilimomi na gai. rawar buhari imam buhari ya rawaito hadisi cewa inna musa kama khatiban ibn isra'ila duk da wannan bayanin duka jiya na yi amma da da yake shi mai littafin ya kawo shi muna iya karanta shi kuma in ba makaranta ba matsala ba amma ke abin da ya A annabi musa ya miƙe ne cikin baro isra'ila yana musu hudu ba ba su ila ai annas sai dai aka yi masu tambaya aka ce masu ayyun nasu a alam ce cikin mutane wa yi kowa ilimi yanzu faƙala ana sai ce ni ni kowa ilimi fa ataba Allah alai sai Allah ya zargai in lam yurad al ilma ilai saboda bai ne da ilimi wurin Allah ya ce shi ne ya sani shi ya kowa ilimi fa awha Allah ilai sai Allah ya masa wahayi ila abdan bi al-bahrain cewa ya je wurin wani bawa yana can al-bahrain huwa a'lamu minka ka je gurin sa yahi ka ilimi an gane ala musa anai musa ce ya rabbi kaifa li bihi ya zan in gane inda yake eh ta yaya zan in gane ala ta'khudhu ma'aka hutan Allah subhanahu wa ta'ala ce masa ka rikici fata ji ala rufi miktar ka sanya shi a cikin wani kwanu fa haisu ma fa kastar huta duk inda baka ga kiyin nan ba fa huwa samma to yana nan wannan wuri ka je wannan wurin nan ne yake fa a akaza hutan fa ja'alahu fi mistar ya ɗauki wannan kiyin ya sanya cikin kwando sun ƙasar na kasar wanda na kama hu fasahu yaro ne shi ma ya raka yusuf da nun hatta aka yaji ji sakarati sai da sun gaji inda wani ƙaton wato ƙanƙar dutse wa ba a ha ma wa ba a ma ko sai suka aza kansu inda wannan dutsen bana suka yi bacci wa tsarbar rutu sun sai kini ya buga ya yi motsi a cikin wannan kwandon faƙarar da min hoyar gida fasa kada silbaha sai wada cikin wannan teku shi ne maganar da allah ya yi ya ce fata kada mu silbaha da tarawa shi ne ya ce wa an saka labar huta jaryanin ma sai allah ya hana wannan duk dai na wanga bayanin makamanta to ga yanar dai har zuwa ƙarshen wannan ƙista ɗin wadda suke nuna Allah subhanahu wata'ala kamar da Imam al-Buhari ya kawo wannan kissa karshe ya ambata cewa Annabi Musa alaihi salatu wassalam da shi da yaronsa Yusuf bin Nun suna cike da mamaki kan abin da ya faru to yanzu dai a takaice annabi musa alaihi salatu wassalam ya dawo ya tarar da wannan bawa daga cikin bayan allah to me ya faru قال له موسى هل أتبعك كرمتا قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا ayace ala lahu musa a annabi musa alaihi salatu wassalam sai yace miki yace ba shi annabi hidda kamar bayanin da mun kai yanka ko suna ganin annabi kun gani kamar ni kinan na gamsu da jikiya annabi sai sa nake ta amfani da kalmar annabi to ƙara da Musa da suka zo suka tarar da shi annabi Musa alaihi salatu wassalam sai ya ce ba annabi Khidir hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda eh yace masa shirin ko za ka amince hal attabi'uka ala an min mimma ullimta rashida ko za ka amince in bi ka domin ka sanar da ni da Allah ya sanar da kai na shari'a ta'ala zalika ya roke shi wannan li'anna ziyarata fil ilmi maqluba saboda nema a cikin karuwar ilimi to abin nema ne ga ɗalibin ilimi kullum da haka nan musa alaihi salatu wa salam yadda sa yake nema shin ya yadda ya amince ya zama ɗalibi ne to kun ga anan wannan magana ɗin tana nuna mana bayanin da malamai ke na cewa ba laifi ba ne malami ya tsara wata doka da wasu ƙa'idoji a makarantar shi hidda form cewa duk wanda ke son shiga makaranta to ga tsare-tsare ne idan ka gamsu ka zo ka ɗauki wannan form ɗin sai ka cika sannan ya yarda ka zama ɗalibi saboda gudun kada a zo a samu aka ila wani abu bai maka daɗi ba sai ka dawo ka ce an samu an da kunci don haka wasu da yawa suna maganganu game da irin islamiyoyi da ake cewa an sa wata ƙa'ida na sai da form sai a na magana to shine yanzu idan mun duba nan a ce biyar yiwa ka je makaranta shi yasa ko da a zaure ai mai ta'alimi ya kama ganganun ba ka zuwa makaranta kawai da zuwa kasa da kai sabana fi da ɗalibai kayyar yanzu misali kai tsaye mutum zai zo kawai ya isko mara suleiman ya zuna makaranta kawai haka ɗaya ya da littafai ya tuho ya zauna ana kawo a gari sai a kan maka lafi ma ina so in abinda mai ta ne ya ce akwai lokacin da ya kamata mutum ya ɗiba a matsayin mai sauraron karatu ya ambaci ƙirjigar wasu kwanaki ko wasu watanni wayanda ake son ka yi zaune nan makaranta ta yi wata nawa kenan wata uku eh? yau ba zama abin da mai ta'alili ya ambata ya ce ala da akalla kai wata guda wannan makaranta kana sauraron karatu gabanin ka yanke hukuncin cewa kana so ka sa littafi to amma yanzu haka ake yanzu ba haka bane yanzu ɗalibi kawai zai zo su makaranta ka zai wada kuma ya zo da littafi kuma ran da ya zo da nan zai ba da wanda yana daga cikin abin da ke sa shi ko ɗalibi ko ba daɗewa ba sai ya bar makaranta kuma ya kuma wata makaranta wannan ba labarin a ƙa'idoji daga cikin ƙa'idojin jami'ar madina cewa da za ka je bayan an ba ka kwas ɗin da za ka yi karatu za a ba ka dama ka dinga shiga lakta wadda malamai ka yi sai ka ji malamin da ke yin lakta daidai wadda dace da kai sannan ka dinga shiga lakta shi idan ka ji bai maka sai hukuma inda wanda ka yi maka kaga wanda wasu ƙa'idoji ne da ya kamata mu dinga kula da su to amma mu yanzu za ka gani waɗannan ƙa'idodin ba a biya yanzu ga shi nan yana son ya shiga makarantar annabi hidden amma kuma yana neman izini a ba shi dama eh ga shi nan yace ko ka amince in za ka yarda ina son in bi ka domin in nemi ilimi ƙala sai ya ce masa قال إنك لن المتقين معذرا نعم وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا نعم النبي هجر عليه الصلاة والسلام سيكي ما النبي موسى عليه الصلاة والسلام قال يتشي إنك لن تستطيع معي صبرا يتشي كي بذاك إياها وقلت هياتي ba mun gane ku malami na ɗalibin da ya zo yana son ya karatu gare yake gaya musu cewa ban iya zama ɗalibi ne saboda ni ilan Allah ya sanar da shi wasu abubuwan da za su faru waɗanda shi bai san da su ba duk da bayanin yana nan su adalci in na galan sassaɓi a matsayasa ba kai ba za ka iya haƙurin riya tare da ni wa kaifa tasbiru ala ma lam tahid bihi Ya yace ta yaya za ka iya hankuri ga abin da iliminka bai kewaye da shi ba an gane malar cikin hadisun sabu ya zo a cikin wato a hadisun da ya gabata wata akara ake ba aya bayan wata aya ƙanan hidin annabi hidin ya ce ya musa ya kai musa inni ala ilmin min Allah allamani wato ni ina akan wani ilimi wanda Allah ya sanar da ni shi la ta'lamu kai ba san shi wa anta ala ilmin min Allah kuma kai kana akan wani ilimi na Allah allamakahu allamahu haka ne allamakahu Allah wanda Allah ya sanar da kai ni ku la alamu ba san shi to ta yaya za su iya hankuri ta hiyar tare da ni ya ce saboda haka ta hiyar mu za ta yi wuya da ni da ba za ka iya hankulin ta tare da ni saboda haka ka yi hankuri ka koma ka ba sai ka zo ka nemi wannan karatu an gane ku. to wutar ɗalibi daga cikin ƙa'idoji na ɗalibi yana sai samu karatu dole ya yi hankuri da malami duk ƙaramin malami da doka sai da ƙa'idoji ne in dai kana son ka more to sai ka yi haƙuri da shi kullum ban mantawa idan ka zo majalisin shehun malami muhammad awal albani zaria eh, a ce yau shi ne yake tafsir nan yadda wasa ya zauna wala ka yi kaɗan da zauna haka kaga zai da wannan yayi ba kai ba malam ina magana yaron nan ba na yi ba ne nan muna da yalwa ko ba na yi ba ne? amma ina zuwa muku misali ba zai yadda har da yadda ka yi ɗin na fa, kuma duk ba kai don haka Allah ka ɗan zauna da kaga wannan ya zauna ko ya da malam da ya zauna ko ya da kaga wancan ya zauna ko kuma yadda alal da ya zauna kuma za a tambaye ka zaman ya yi ba haka ya yi maka za ka yi hankali awa ɗaya da rabi haka saboda ba a san in malam zai fara karatu kana yawan motsi da ƙawahu <laughs> sun aka in ka zauna duk zaman da za ka ya yi ka zama to sannan ya shigo a wara to motsi kowane iri ba a san yadda an ka saurari karatu ka da wahala ka wata ko na tasir mai matsala ba za ka in yanzu shi ka danna kayan ko da tsinai ba wanda zai mai rako shi zai danna kayan rako in ya danna abin kuma yana son ya tsaya magana da baya so ku shigo ciki ya sa so ya yi magana da ba ta da alaka da shigo ciki in ya ƙare ya sake sawa ya shiga gaba da wannan shi yasa duk karatuka da gaba su da matsala tsakanin karanta wasu malamai in kana cikin saurare kamin a juya kasir ga wasu sassan malam aka kamin a juya kasir an ɗauko wata magana ba isuwa ba ba ka sani da an ga an ƙarshe ta to shi ba ka ji domin yana kai ƙarshen magana zaren kasir saura sakan kwari ya fara isuwa da sakan biyu haka to zai tsaya tak in ya tsaya tak dama da kura gata na kusa sai ya kashe ya sake juya zaren sai zaren ya juya ya tafi wannan wani ya tafi yana kawo daidai kanar da zai fara ɗaukar magana sai ci gaba da magana da haka in gana ji magana babu yadda za a yi ka ji magana a ce baka ji wata baka ji wata haka ya yi ta wahala ya yi ta rakodin yau ya zama mai alheri ga maganganu ne na sun zama hujja to da yawa ko da daga da daga cewa ƙa'idoji gare don haka ba su son karatu shi ko yana cewa ba mu dole sai ka zama ɗalibi ne alal Allah in ka je makaranta akwai kai ƙa'idoji da yawa kamin ma a yadda ka zama ɗalibi wanda za a yadda ka zauna a matsayin ɗalibi sai ka sai ka ci na sannan ka zar ɗalibi kuma a samu maka sana'a da Allah ba ka kasusuwa waɗanda ya yi ka dai da zuwa kana sallah duk kasa ka'ida naira ɗari yake kuma an rubuta ka kasa ɗin naira ɗari yake in ka kuskura ka sai sai ɗari da ashirin kayan ne ba a sai haka ɗari nan za a sai suwa idan ka sai da kasa goma to kilan za a ce ka bi naira goma goma misali duk kasa goma kana da nawa naira ɗari to su za ka zo ka haɗo da waɗannan kuɗin za ka daga gudanar da rayuwa ka gani ai ya taimaki ɗalibi to don haka idan ɗalibi na son ya samu ilimi to dole ya haƙuri da malami duk abin da yake masa ya haƙuri shi ne yake masa ba za ka iya haƙuri ta yaya ne ba yake ta yaya za ka yi haƙuri alama lantarki da tuhibbihi kubura ga abin da ilimin ka bai kewaye a kansa domin annabi Musa ce قال ستجدني إن شاء na yake cewa kala annabi musa alaihi salatu annabi hidir yake e eh, kala annabi musa yake sabajiruni insha Allah za ka same ni in Allah ya yarda kun ga ya sami in Allah ya yarda eh? saboda ni akwai yiwuwar ya faɗa shi yasa da dai mai sarƙa ne sai ce jirgin ni in sha Allah za ka sami in Allah ya sabir mai hankuli wala a afi laka amra kuma ba san saba ma umarninsa ai wa gaira afin laka amra ba zan kasance mai saba ma umarninsa wanda ta amuru ne biyu wanda ka umarce ne ما لا يكتوى وقيد بالمشيئة يا قيد مغنى سيد سوى إن شاء الله لأنه لم يكن على ثقة من نفسه saboda shi annabi Musa bai kasance akan aminci daga ɓangaren kai ne ba fi marta zama cikin abin da shi annabi Hidar ya lizinta wa hadhihi adatu al malaki wannan ita ce al'adar annabawa da waliyan Allah Allah ya ga sabu da anfusihim tsarfata aiki cewa ba za su yi da su rudu da kansu ba ko da da tsirka ido wa qawlu zalika wa taqdimihi ko wannan maganar da yayi da kuma gabatar da ita shi ma ya fa'alu wato shari'a cikin abin da ya aikata cikin shari'a wa kada ta kaddama bayanin zalika والأنبياء والأولياء da annabawa da waliyai na ala shari'a suna takalantar da shari'a da aka ce to in Allah ya yarda ba zan sa maka amma ba zai yi wahala annabin Allah ya ga an saba ba doka da Ya ce amma in Allah ya yarda za ka same ni da hankali ala fa in ittaba'atani fala tas'alni an shay'in to sai annabi hidir ya faɗa ba annabi musa ce to fa in idan ka bi ni a cikin wannan tsaya da za mu yi da kaya da ka zama ɗalibi na fala almi an shaikin kada ka kuskura ka yi mini tambaya dangane da wani abu wanda tunkiruhu ni fi ilmika wanda kake murnunsa daga gare ni a bisa ga iliminka wasbir sun daga ka hankuri hatta uhdisa laka min zikirin sai na baka labarin wannan abun wa zakiruhu laka bi illati ni in ambata maka illati kada haka wani abu ya waru ko da kai ka, wannan abun ba daidai ba ne to kada ka ce mu tsala sai in ni min faɗa maka illa wannan an gane yau fa kudila musa shakku annabi musa ko ya amsu wannan sharɗin an gane ko ri'ayatan li adadin muta'allim ma alim domin kiyaye ladabin mai neman ilimi tare da malami wato mu yau in kun duba galibi yana daga cikin abin da ka hana mu ɗaliban ilimi samun ilimi ba su iya kiyaye ladubban ɗalibin ilimi tsakanin ne da malami galibi ba a kiyaye yau da za ka tambayi ɗalibi menene ƙa'idojin ɗalibin ilimi tsakanin ne da malami ne to sai ga ɗalibin lissafi ko nan kusa kusan littafin ta'alim da ya kamata a ce ɗalibi ya karanta duk da ciki akwai kurakurai akwai abubuwan da sun saba ma nassi na ƙur'ani da hadisi ƙarar akwai tsakanin da Allah amma duk da haka kuma ai akwai abubuwan da masu kyau to ya kamata a ce ko da wannan littafin mutum ya karanta in mutum ba zai iya karanta shi ba akwai littafin da ke magana a kan ladubban ɗalibin ilimi da malami ne na abubakar ibn zai ya rubuta wannan littafin ladubban yadda ya kamata ɗalibi ya zauna da malami don ka iya zama da malami to amma galibi yau karatu ne muke su kawai da fara yadda za ka ɗalibi shi ta yawon makarantar ne bai wa makaranta bai wa wanga malamin duk abin da abu bukata ka sai da nuna ibada ba duk da ba da ne ba yi malami goma nan karanta hadisi can karanta fikin can karanta balaga can karanta nahwu can karanta kaza duk ba da gina amma kuma in malamin ka na iya biya maka duk bukatar ka kuma yana baka tashar lokaci kuma yana baka dama to ka tsaya zai yi maka sauki kai da ka da ilimi sama ga ake ka sai nan ka sai nan ka sai nan amma ba don yana da jiba ne Allah ya sa mu dace to aka yace masa idan ka bi ga kaida da na faɗa kuma Annabi Musa ya ce ya yi da wannan kaida kuma ba zai saba masa ba to gaba sai Allah ya ce فانطلقا حتى نارا فالكرة دون آيات دمي كمان دي وتقرأ كده نفهم إيه فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها ليغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا نعم. قال ألا jami'a eh, sadara to anan ya kamata waɗanda abin qur'ani mai wani kira'a su lura da inda aka dan samu bambancin kira'a su da shi ne nan kun ga wani kira'a da muke littafin da hannunmu ya ka litugurika da ta'u amma akwai kira'a da ake karanta shi da yawo liya eh yawa za ka ga wannan sana'a in ka ga wani wani da wannan kuma ba ba matsala ba ce sana'a ce ita ma mutawatira an yi da ita Allah ya sa mu gane to shine yace an kai karshe tsakanin malami da dalibi ko dalibi malami ya samu dalibi sharuɗa da ƙa'idodi kuma ɗalibi ya cika form ya yadda zai bi malamin amma da sharaɗin shi ma in sha Allah ko in Allah ya yarda zai bi doka ne Allah ya ce fasalaka yamsiyani ala sahilil bahr da sai an kafe to aka kama hanya a bakin gabar teku ana tafiya hatta ba su tafi na. sai da sun ka shiga cikin jirgin ruwa su nawa su biyu to ina ɗalibin annabi musa shi an bar ta shi tsaya nan yanzu malami ne da ana da shi a ta. kuma karatun da za a ba malami ne shi kai ne bai ɗauka da haka shi tsaya ya tsaya nan yana jiran su sai su dawo wurin karatun da za a ra'ayi da shi ne a tare da rake ba Allah sabirin allafi marrabbihim sai da suka wuce inda wata jirgin ruwa Allah allafi marrabbihim wadda ta shuɗe gare su ma'ana suna cikin tahiya sai ga wani jirgin ruwa suna tsaye bakin teku to sun shiga wannan jirgin ruwan haraka ha alhidir shi annabi hidir sai ya balla allon wannan jirgin na ruwa kamar suka shiga jirgin ruwa wannan allon jirgin sai ya balla allon kuma sai da jama'a ya balla allon jirgin kuma ga ana cikin fiye amma wani abu na ikon Allah da zai balle wannan da ya balle wannan allon ruwa ba su shigo ba ga shi ya balle allon amma kuma ruwa ba su shigo ciki ba to shi ne bi an na alauhan ta inda ya balle allo guda shi annabi hidir na wannan jirgin mutane aw min ha ko kuma allo ma biyu na jirgin ya balle min jihatil bahar da ce ta bangaren wannan teku da suka shiga da gatari ashe da gatari ya sace gatari kalli wannan allon jirgin guda ko kuma guda biyu lamma balagat lujja lokacin da wannan tekun ya kai tsakiyar teku inda ya ke ce masa taguwar ruwa ka bugawa wannan wurin suna isa irin wannan wurin sai ɗaya sa gasar ya ɓalle wannan jirgin sai ya ɓalle wannan allo guda ko kuma a biyu ƙala da ko musa to tun an kawar samun matsala annabi musa ya ce da shi ah, a gara ƙasa hada su guri ta halaha yanzu ka ɓalle wannan allon jirgin ne don ɗai ka nutsar da mutanen da a cikin wurin ka kar maka ka kai mana ya zaka yi sanadiyar halaka al'umma kaga ilimin annabin musa daidai yake ko kisan kai da jini to ya zai ya tafi da an malami ne ya yi sanadiyar abin da zai sanadiyar kisan kai ya ce laƙanar zai ta shi an imra gaskiya aka da mafallawa gaskiya hakika ka zo da wani al'amari wanda a sabu لقد جئت شيئا امرا لقد جئت شيئا عظيما منكرا hakika ka zo da wani abu mai girma abin mutu an gane wato ruwa an ruwa ya cewa an da ma alam ya kula da haka ba ruwa amma dai yanzu ga abin da ya faru bari mu ya ce قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا to shi ne ƙala sai annabi hijir ya ce masa alam aqul innaka lan tastati amaliya sabara ce ba na gaya maka cewa kai ba ka iya haƙurin siya tare da ni ba mai haka da kai ba sai da na faɗe ka ba tun kamin hito na ce maka ba za su iya haƙurin siya tare da ni ba ƙari sai da za ci la su a hizini bi ma na kada ka kama ni da lejin abinda na rabka na nan mance ana taslimi laka in miƙa waya da ka ka yi hankuri rankana na yi ba tare da suna na zama yi magana na manta saboda haka ni rankana ni wa da magana an gane to a fahimtar wasu malamai a fahimtar wasu malamai ko da mita alini ya ce malaminsa ko kuskure ya yi to ba ka ce mai ya yi kuskure ko ba haka bane malam manar kajiyar nake cewa ne mai ta'alimi ya ta cikin na dubban ɗalibin ilimi da malami ya kama gana cewa in malami ya yi kuri, ko kura na ya ba ka cewa ya yi koyi haka ne ko ba ka cewa ya koyi ko da kura ne to kai na da idanunka ka gani ne kuri amma can ba kura to ga wannan kuskure don da shi yanzu wanga abin da ka faruwa ma don da istin ba da asali nan da aka ɗauke yanzu ni in ta ɗalibi na misali ya garan da mace kira ina magana da ita kuma ya san mata za ta babu wani dalili bai da damar da shirin akwai da matsalawa a yasara ba matan na wuce da nuni kar su jawo mana hasara a same ka da wani kuskure mu ɗaliban ka yi sanadiyar wace ɗaunu shin in an ɗalibi ya maka ya taimake ko bai taimake ka ya taimake ka ko ɗalibin ka ya ga mata na so a wurin ka kuna cijewa ɗaki daga kai sai mace kuna gane sai ce a kada maka la ai haƙuri, ni dai ina da ɗan wani observin da ni ya kamala lura da abin da haka karantar da mu. cewa bayan da za a yi namiji kamar yadda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani kai kaya mana hadisi cewa namiji da mace ba za su haɗu ba sai shi ɗaya zan na uku to akan matsala ina ganin wannan abubuwa ina jin tsoron ka yi hattara kada wasu mata su jawo mana matsala su lalata mana kai matan nan shi ɗannu ne shin in kai ya kasa da su mana su baka taimakai ba to wani walla da kace mai haka ɗebe ma albarka ba su ce ba ka da ladabi ba da ladabi ko da har ko da abin na yayi abin da ba zai yi kuma ka yace maka mu irin wannan abuwa mun gan don mun yi zama wurin malaman mu da ba ganin suna koyi mu musu magana sai su ce mana ai su aza su kai yau in dan cikin suna ya ga sun yi wani abu ko kuskuren na ai ba kai faɗa su ba aza su kai wai mun rike su a matsayin su sun rike matsayin kamar ɗayan cikin ashe mu ba mu rike su a matsayin uwayenmu ba don haka maza ka shi kayan kamar wuri ga wannan matsala ce a ce ɗalibi ya ga kuskure malami tun da kai malami ba masu ne kashe ba kana kuskure ɗalibin ka in yaga kayan kuri zai gyara maka amma da murya wadda zai laukasa murya ba tare da za ta ba. ko ba haka bane eh, yanzu misali ai muna da ɗaliban duk wanda ya gani mun kuri ya faɗa mana muna amsa kuri ba mu yadda mu shi a abu ba mu kuri kuma ni ganin naka in ɗalibai suka taimaki malami suka faɗa mai kuskure to sun taimake shi ni yanzu misali kaga a makarantar mata ina da waɗanda ƙa'idar aikinsu kawai su sa ni ido musamman ga ɗaliban da ke shigowa makaranta su ne duk wata wanda sun ka ga tana son zuzzure min in sun san halinta su yi ƙoƙarin gaya min halinta tsakani da Allah kuma su ɗauki matakin taka mata birki kawai misali ke zo kina sabuwar ɗaliba ki dinga zuwa kina yin zaune gaban malami ki gwada shi ba za su bari sai su kai tashi da nan ba a zama sai dai a ɗauka ɗaliban da ana da aminci da su waɗanda an san su da cijen cikin su da su da suke hajiya wanda na so da wanda wanda la'alla tsohuwa ce ana ganin zai wahala malami hankali ne da kasa kanta sai a ce zauna ke kuma ka shi kuma ta ba saboda ni ana gudun su da tun da shi malam mutum ne irin kuwa ko da kun ga wanda ai ɗalibai ne za su taimaki malam ba za su kare shan halaka da shi ne annabi musa alaihi salatu wassalam yace la ta'khudni ma nasitu kuma wala tulhiqni min amri usra kada ka kallama mini tsanani a cikin al'amari na ai mashaqqatu fi sahabati iyyaka kada ka ce lissa mini tsanani cikin wannan tahiyar samu da nake dalilin cikin ai aminni fiha bil afu wato wal yusr kayi mu'amala da ni a cikin wannan tafiya din ta hanyar ka zama mai yahuwa game da ni in na yi ma ba daidai ba sannan wani yusuf kuma ka yi hankali da ni ka kawo mini sauki A kaga babu bukatar malami shi ma sai ya zama mai hankali in kana tare da ɗalibi in ya yi ba daidai ba wani abu dole sai ka kawo da kai ba ka cewa tun da shi ko ba ma'asumi ba ne yana ɗaya kai ma ba ka cewa duk abin da ya yi ba za ka iya yaye mai ba za a ga wani malami ɗalibi ya yi laifi ya zo ya tuba ya ce ya bari kuma don allah a ja layi ya ce ina wala bai da kuskure kai ma ka laifi su kai ba su allah ya yi ma ya zo ya ce ya gane kuskure shi ke nan ka yadda da kuskure ka ɗauka ba ka ce a'a ba ka gyara don ba ka san gaji ba sannan yana daga cikin ladabin malami da ɗalibi dai kada ya samu ɗalibin nan tsanani kada ya samu tsanani ya gane cewa ɗalibin nan wayan zuna haka faɗa ilimi wasu hukunce hukuncen shari'a da san su to ya kamata ya ya mai ga wasu abubuwa wayanda zai gani yana yi na ba daidai ba ya dinga rurar da shi cewa kaza ba daidai ba ne kaza da haka ba daidai ba ne ka bari yin kaza kaza ba kyau ba wai ka ce kawai da ya yi abu ba sai ka samu yadda wata ka'ida ka ce aiki bai ladabi Kaɗai bai kai albarka ka kuɗi shi wannan ba daidai ba to dai ke na ga lokaci na ta harara muku ya hankuri yadda karatun yake gudana wajen muna magana da ɗaya daga cikin ɗan uwa da yake na yi karatun jiya ba da sharhi ba ya ce mana to ya ga na aje wancan littafin da sharhi ya ga ɗaya yanzu wanda na kabi kuma an ja karatun da yawa na ce mai to ganin daga kawo mutane na jin damuwan na tsari su ƙwarai sai ce gaskiya shi yana ba da shawara a bi wannan mai sharhi don a hitar da wasu abubuwan da akwai bukatar su ɗaliban ilimi su fa'idantu da su da akwai da kuma karatun ba yi da yawa abin da muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi ya muna Allah shi amintar da mu ga abin da muke jin